kai da kawo ba tare da fuskantar wata kuntatawa ba wani yanci ne da kasashen ecowas suka yi tanadi wa daukacin talakawan yankin ta hanyar yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu kafin daga bisani su kafa hukumar task force domin ta sa ido a kan yadda ake gudanar da wannan tsari sai dai da yake bayani a taron bitar wannan hukuma kwamishinan kungiyar sai dawo lawali shaibu ya ce har yanzu matakin na fama da turjiyar wasu jami'ai kan yakoki da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan ecowas da ma'aikatan wakilan kasashe suke yin aikin suke yin aikin kuma sau da halau suke cin rashawal suke cin amfanin rashawal duk shawarar da za su kawo sun sanya da za su yi su kewaye ta su ci gaba da yaudarar 'yan kasuwa da masu zuwa da zauwa shi ya sa aka ce to yanzu a nemi wanda ba su bane masu aikin ba su bane masu cin ribar bannar da ake yi su in ga mutane mambarkin ecowas ba ruwansu yawanci sun yi mukamin wannan sun ƙare ba sa tsoron wani kuma sun san duka manaƙisar da ake yi yawaitar tashoshin bincike tsakanin wannan ƙasa da waccan da jan kafar da ake fuskanta kafin sakarwa motocin jigilar fasinjoji da na dakon kaya hanya wani abu ne da ake dangantawa da dalilan tsaro sai dai masu kai da kawo na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa sakamakon koma bayan da matakin ke haddasa wa sha'anin tattalin arziki in ji muhammadu tuni jami'i a ofishin profab na kungiyar ecowas ba mu cewa a bar control saboda harkar security amma kaga kamar mutum in ya ɗauko kaya waɗanda suke iya lalacewa kamar wani tumatir da wani kayan gona waɗanda suke lalacewa in ka ɓata mai lokaci kaga abun yana iya kawo mai hasara ko kuma dabbobi waɗanda kaga in an ka tsaida su suka daɗe kaga suna iya su yi rashin lahiya ko kuma waɗansu ma su mutu don mun sha ganin lokacin da waɗansu suke mutuwa kamin a kai su kasuwa kaga yana jawo hasara. Rashin hukunta jami'an da aka kama da laifin cin hanci da karɓar na goro a tashoshin bincike shine musabbabin halin da ake ciki a yau. irin wannan al'amari ne ya sa wasu masu hada-hada watsi da wata gayyatar kungiyar ecowas a yayin wani zagayen da ta gudanar a kasashe da dama na yankin a can baya saboda a cewar su abin tamkar taron a shashayi a watsi ne to amma kwamishina lawal shebu ya ce kun san yau fiye da shekara ashirin ake wannan zancen ana kucece kuce a cika takardu yanzu ana so a ƙetare a huta daga zancen cika takardu na banza Allah da za su da hanya ta kwarai su ne za su faɗi yadda za a yi a magance wannan matsaloli da kowa yana shan su kuma kowa yana jajen su kasuwanci zai bunƙasa kuma talakawa da ma ma'aikata da magabata duka na ƙasashen ECOWAS za su ji daɗi idan kowa yana jajen wannan abu mafuta ce kawai ba a samu ba. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar ku yi yakin tabbata yancinmu da jihadin har haɗa kayanmu a afirka ku karfafa ƙarfinmu maza indiya karki tsaya baya manufarmu